Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon littafi da za mu fara mai taken dakarun tawaye to wannan littafi dai marubucin littafin takobin izra ne ya rubuta wato Ismail ibn Abdullahi Abdullahi kasancewar mun idar da littafin zubar da jini da ci gaban shi sa kai ya sanya za mu fara wannan sabon littafi mai taken dakarun tawaye ni shi shirahi usman ni zan karanto littafin a nan tashar hausa nobel tv kada a manta a yi mana subscribe a channel namu sannan a danna alamar kararrawa domin a rika sanar da ku da zaren mun ɗora sabon littafi to dakarun tawaye littafi na ɗaya ƙasar jordan ta kasance wata makekiyar ƙasa ce da take ɗauke da mutane sama da miliyan dubu goma ƙasa ce mai tarin arziki da kuma albarkatun ƙasa dangin zinare da azurfa sannan ƙasa ce mai ɗauke da ƙabilu sama da dubu amma cikin waɗannan ƙabilu guda dubu ƙabila ɗaya ce take jin daɗi a wannan ƙasa su ne suke abin da suke so kuma a lokacin da suke so babu wanda ya sai tanka musu domin jayayya da su na nufin mutuwarka saba musu na nufin ƙarewar zuriyarka waɗannan ƙabilu ana kiransu da suna ƙabilun joda sun sami wannan daman ne domin ƙabilarsu ce ke mulki a ƙasan sarauniya juda sarauniya juda dai ita ce ke mulkin babban birnin Joda sarakuna dubu arba'in ne ke ƙarƙashinta tana mulki ne bisa zalunci da gallaza ma sauran ƙabilun ta mai da su tamkar bayi ba sa da wani kataɓus sai inda aka da su, su da 'ya'yansu kamar su da 'ya'yansu kamar ƙasa haka ƙabilar joda take taka su domin sarauniya juda ta shelanta a ɗaukacin faɗin ƙasar joda duk wanda ya sa'a ma ɗaya daga cikin 'yan ƙabilar joda to hukuncin kisa ne ta hanyar rataya ya tabbata tsakiyarsa a kansa tsakiyar kasuwa wannan ƙarfin ikon ne ya sa ƙabilun jola ke cin karansu ba babbaka domin duk abin da suka gani ko na waye to fa ya zama nasu sannan idan ɗan ƙabilar joda ya gama ce yana so to babu ruwansa ko matar aure ce dole dai ta bi shi gidansa ya iya ya yi iya kwanakin da ya so da ita in ko ta ɗauki ciki to zai miƙa ta gidan sarautar joda za a rene ta har ta haihu ta reni abin da ta haifa tsawon shekaru tara sai a ɗauki yaron a fara ba shi horon yaƙi a cusa masa tsanan shauran ƙabilun ƙasan da ya kai shekara ashirin sai a sa shi a tawagar dakarun ƙasar joda ta wannan hanya ne sarauniya joda take tara dakaru marasa imani su ne suke taimaka mata wajen karya makiyanta da kuma azabtar da shauran kabilan kasar waɗanda kullum suke fama da aikin gonar sarauniya haƙin zinare ƙwaranda da shauran ayyuka masu tsananin wahala tabbas shauran kabilun kasar joda da ake gallazawa suna da matakar yawa kuma abin na matakar kona musu zuciya ga daɗi akan cin kashin da ake musu a ƙasar joda suna da burin ɗaukan fansa suna da burin yi masarauniya sarauniya juda tawaye to amma kash ba su da ƙarin gwiwa domin ba su da jarumai sannan an jefe su da baƙin talauci cikin cikinsu kawai ma ya ishe su tabbas cin kashin da ƙabilun joda ke mashauran ƙabilun ƙasar jordan yana musu ciwo sau da yawa shugabannin manyan ƙabilun kan yi zama domin ɗaukan mataki amma sai ya zamo a banza akwai shugabannin manyan ƙabilu na ƙasar jordan juda biyu waɗanda su ne 'yan asalin ƙasar jordan su ne ƙabilun yariko zariko yamako shimmako da kuma bagduz waɗannan ƙabilu guda biyar su ne 'yan asalin ƙasar jordan matsala ɗaya suka samu shine kansu ya haɗuwa suka ɗaukar da yaƙi a tsakaninsu suna kashe kawunansu a kan sarauta gaba ɗaya sun rasa hankalinsu da tunaninsu ta haka ne ƙaramar ƙabilar da ke biye musu wato ƙabilun joda suka dinga shiri suna tanadi game da hada makaman yaƙi suka ɗauki shekaru mai tsawo suna rainon yaransu suna musu horon yaƙi kwatsam a rana ɗaya suka ɗaga jar tuta inda suka kewaye babban fadar ƙasar jordan suka fara manyan kabilun kasar jordan da sara da suka a wannan lokaci ne manyan kabilun suka farga sun suka farga suka haɗa kai domin su farmaki ƙabilun joda amma sun makara domin jodawa sun yi mummunan shiri domin sun yi gayyar duk wani ɗan ƙabilarsu maza da mata domin wannan yaƙi kwanaki goma sha takwas aka ɗauka ana goga yaƙi amma a ƙarshe dole shawarar ƙabilu suka sauke makami suka miƙa wuya daga wannan rana ce jodawa suka hau karagar mulki na ƙasar kuma daga wannan rana ce kowace ƙabila ta kasance ta koma baiwa kuma tun daga wannan ranar shauran ƙabilun suka haɗa kai wai suna so su kifar da gwamnatin jodawa amma ina sun riga sun makara sannan ƙabilun suna da shugaba mai suna hamdan shi kuma yana da wata ƙaramar yarinya mai suna jidaya kwata Jidaya jidaya bata wuce shekaru goma ba amma san ba ta dariya sannan ba ta wasa irin na ƙananan yara duk da sarauniya juda ta haramta ma wata ƙabila ya koyi yaƙi amma ita Jidaya tana ba kanta horon yaƙi a cikin gida a kowane dare sannan tana tsananta ayyukan wahala domin gaɓoɓinta su yi ƙwari a duk lokacin da mahaifinta ya tambaye ta dalilin yin haka sai ta ce tana son ta kawo ƙarshen zaluncin sarauniya Juda dankali tun shugaba Hamdan yana ɗaukan abin da wasa har falamarin ya fara bashi tsoro sakamakon faruwar wani babban al'amari akwai wasu 'ya'yan manyan ƙabilun jodar suke su biyar da suka addabi mutane su waɗannan 'ya'yan manyan sarakuna na ƙabilun joda sun kasance suna shigowa yankin ƙabilun baldas su yi rashin mutunci su kyama kyawawan mata su yi musu fyaɗe ana ji ana gani babu mai tanka musu domin idan har wani ya kuskure ya jayayya da su to shi da dangi da sai sun bar duniya kwatsam wata yammaci sai suka shigo yankin inda suka kama wasu 'yan mata guda biyu ana ji ana gani suka shiga da su wani tsohon gidan gona wannan lamari ya faru ne a gaban gidaya lokacin tana shekara goma sha ɗaya ran ta yi matuƙar ɓaci inda ta dinga cika tana batsewa kai da lamarin ya ƙure ta sai ta bi bayan shaiɗanun yaran nan ko da jama'a sai ga jidaya ta nufi gidan gonar nan sai hankalin kowa fe tashi fe ya ɗaukan in matan nan aka rasa mai dakatar da ita domin kowa ya santa kafaffiyar yarinya ce sau da yawa mahaifinta ne kawai ke iya tsaida ita gashi baya kusa hakan ne yasa wasu matasa suka nufi gidan shugaba Hamdan domin su gaya masa ita kuwa Jidaya jinin ta isa gidan gonan inda ta rika jiyo ihu da kururuwan 'yan matan ta nufi gurin da sauri kwatsam ta gaske samarin biyar sun ma 'yan matan tsirara suna ta wulakanta suna ta wulakanta su aiko da samarin suna ga Jidaya sai wani daka ma Jidaya tsawa ya ce ke yarinya me ya kawo ki babu tsoro kofar gaba Jidaya ta ce na zo ne in yanke muku hukunci a bisa zunubanku a fusace ce ke yarinya mu ki fice ko ki mutu jidaya ta ce wawa kai ne za ka mutu saurayin ya harzuka ya nufo jidaya a fusace ya kai mata mari ta goce da sauri ta zazo wata ƙaramin wuka ta soka kamar a ciki ya ƙwalla kara ya kife ƙasa yana birgima shaugan samarin wani suka yo kanta ita ma ta kwalma ihu ta yi kansu a guje suna haɗuwa ta daga tsalle ta makale kan wani jini ta sa wuka ta yanke makogaransa daga wuyan nasa ta a kirjin gwani ta soka mata wuka a ƙahon zuci a fusace wani ya kawo mata duka ta kauce kamar walƙiya ta shige ƙarƙashinsa ta tsira man wukan a matse matsayinsa ya kame kam tare da kwarara ihu da ragowar daya saurayin ya tsorata ya fita a guje jidaya ta bi shi inda ya karo da wata bishiya ya kife ta karisa gare shi ta tallabe shi sannan ta dora wuka a makogaransa a lokacin ne mahaifinta samari uku suka shigo a guje inda yake mata tsawa a'a amma tuni jidaya ta farɗe tsinanne cik shugaba hamdan sai kame kam suna kallon jidaya lokacin da shugaba hamdan ya ga aika aikan da yasa jidaya ta yi na kashe ‘ya'yan sarakunan Judawa har mutum biyar sai ya ɗora hannunsa a kaya da ihu ya dubi gida ya ce, Wayyo ‘yata, kin jawo mana masifa, shin kin san bala'in da zai biyo bayan wannan aikin naki? Fuskanta a mutuƙe ta kalli mahaifinta ta ce, Baba, masifa, bala'i, uƙuba da ma dama kullum a cikinta muke, a cikinta aka haife mu kamar yadda kuma a cikinta aka haife ku. ta daga murya ta ce lalle fa ya kamata mu ma mu motsa mu kwaci yancin mu ke idan ka mata tsawa kin haukace ne me kike da shi na kayan yaki? shin kina da runduna ce ki jima ma da yunwar ki sannan ki kama gaban ki lalle ki yi tafiya mai nisa kada ki dawo wannan yankin har sai na neme ki jidiya ta ce ina baba ni ba zan gudu ba kuma ba zan ja baya ba kawai ku saurare ni sannan ku jira ni kawai sai ta juya kawai ku saurare ni sannan ku jira ni kawai sai ta juya ta yi gaba abinta wayyo tun da gida ya ta yi wannan aika-aika baki ɗaya jama'ar yankin hankalin su yi kwanciya suka kasa zaune suka kasa tsaye suna sauraron hukuncin da zai biyo baya kwatsam rana tsaka sai ga dakarun sarauniya juda na ɓarkowa unguwan ba tare da an ce ma jama'ar unguwan ƙala ba suka taru ƙwansu da kwalkwatansu a ƙofar gidan shugaba hamdan sai yau suka gama taruwa sai dakarun sarauniya juda suka wa Yesu suna muzurai game da murza gashin baki tun safe har rana ta fito ta take tun safe har rana ta fito ta take masa sai faman gumi suke zubarwa tamkar ruwa hankalin kowa ya tashi sai da zafin rana ya kare a kansu sai aka ji bushin algaita sarauniya juda na tahowa a murtuke ranta a ɓace ta iso gurin tana rasa ta katuwar giwa wanda aka shirya da buka na alfarma a kanta baki ɗaya jama'a suka duka su ma sarauniya juda suka duka suka mace sarauniya juda sujjada bayan sun miƙe sai ta fara magana ranta a ɓace tana cewa azaba da azabtarwa la'ana rabi da tsinuwa sun tabbata a kanku ya ko jama'ar wannan yanki sanin kanku ne haramun ne tsinannun ƙabilu kamar ku su sanya ƙabilar jodawa zub da hawaye kuma kun san hukuncin yin hakan kisa ne mafi ƙasƙanci amma sai gashi a wannan yankin kun kashe mana yara har biyar ta ɗaga murya shin wantan tiri ne wannan ƙaramin aiki tsid jama'a suka yi shiru aka rasa mai tankawa a fusace sarauniya juya ta ce shin wane ne wannan kisa shiru babu wanda ya ce kala sarauniya juya ta ƙara ɗaga muda ta ce wane ne ya kashe su shiru babu wanda ya tanka mata a fusace sarauniya juya ta ce dakaru ku shirya ku ɗana kwari da bakanku ku sai ta ɗaukacin jama'ar wannan yanki zan ƙirga biyar mutukan na kai biyar ba su faɗa min wanda ya yi wannan barna ba to ku yi musu ruwan kibbau tuni dakaru sama da dubu sittin suka ɗaga suka ɗana ƙibbo suka taɓe suka auna mutanen yankin sarauniya juya ta fara ƙirga ɗaya biyu uku su ko jama'ar yankin udaigal sun yi rantsuwa sai dai su mutu amma ba za su tona asirin 'yar shugabansu ba ai lokacin da kirga ya kai hudu tuni jama'a suka sallama kuma suna shauraron mutuwa tana shirin kirga biyar sai aka ji yarinya jidaya ta ce na san wanda ya kashe su dankari ai baki ɗaya jama'a suka buɗe idanu suka zuba ma jidayar idanu suna masu mamaki sarauniya jiga ta ce yarinya wane ne ya kashe yawan mutane babu tsoro jida ta ce su ne suka kashe kawunansu sarauniya ta daka ma jidayar tsawa ke mahaukaciya ta yaya jodawa za su yaƙi junansu har su kashe kawunansu jidaya ta ce Zan ke daɗe ta yaya ƙabilar burdas wanda suke rayuwa a cikin tsoro da tsananin yunwa za su kashe shafaffu da mai wanda sun san yin hakan bala'i ne da masifa a gare su kalaman jidaya ya shigi sarauniya juda tabbas ta san abu ne mai wahala a samu wani a cikin ƙabilun wannan gari ya iya koda marin ɗan ƙabilan judawa balle ma har ta kai ga kisa sarauniya juga ta kura ma jida idanu ta ga babu ƙarya a fuskan yarinyar sai ta ce yarinya to garin ya sai kashe kawunansu Gida ta ce muna zaune a yankinmu sai ga waɗannan samarin su biyar sun shigo yankinmu sai kayan wata kyakkyawar karuwa 'yar kabilar Burda suka tafi da ita gidan gonar mahaifina. lokacin da suka kai ta sai suka kai mata sai suka yi mata tsirara ko da suka rage kyawun suranta sai hankalin su ya tashi inda suka fara yunkurin haike mata to a wannan lokaci ne gima ya barke a tsakanin su domin kowannensa yana so a ce shi zai fara lalata da ita to a wannan lokacin ne idan su ya rufe suka manta da 'yan uwantaka suka kama faɗa har ta kai ga har ta kai ga makami ta haka ne sai kashe kawunan su ne ya juda sarauniya juya ta kwalma ihu da ce kayya lalle shaidan mace ya wuce haka kowa ya biye mace to sai ta kai shi ga halaka a fusace ta kalli gida ta ce to ina tsinan ne da ta yi sanadin kashe rayukan nasu sarauniya juga ta daga ya tsawa ta ce ina matan da ta yi sanadiyyar mutuwar mutane na mu zaki faɗa min ko in sare kanki ba tare da tsoro ko fargaba ba Jidiya ta ce an riga an mata hukunci don sarauniya juda ya ɓaci ta kurara ihu ta ce wane ne ke da ikon yanke hukunci bayan ni ta riƙa muzurai tana kumbura tana cika tana batsewa nan fa hankalin jama'a ya tashi domin sun san jidaya ta yanko ta cikin kakkausin murya sarauniya juda ta ce da ta ce da jidaya wane ne yanke hukunci ki faɗa min tabbas shi ma sai na yanke kansa ba tare da tsoro ba lidiya ta ce babana ne kar uba sai da hantar ɗaukacin jama'an shugaban hamdan ta kada suka tsara masa idanu inda sarauniya jura ta cigaba da huci tana gurnani kamar zakan yadda aka kwashe ma 'ya'ya shi ko shugaba hamdan kansa na kasa ya kansa na kasa ya kama jawabi ki gafarce ni sarauniya ta hankali na ne ya gushe zuciyata ta kaɗu lokacin da na gaba lokacin da na ga barnar da neman matan nan ta yi sanadiyyar mutuwan jama'arki ki ban san lokacin da na sanya takobi na datse kanta ba sannan na sanya aka tsire ta a kututturen dabino kuma na banka mata wuta ta kone kulmus ko da sarauniya juya ta ji irin hukuncin da shugaba hamdan ya yi sai hankalinta ya kwanta ta bushe da dariya ta nuna shugaba hamdan ta ce tabbas ka san darajar kabila ta sai ta yi matakaranta tsawa ta ce mazaje mu juya ko da sarauniya juda ta yi gaba ita da jama'arta sai jama'an kabilun yariko baldas kanadi da mayagu suka barke da murna inda suka daga jidaya suna sama suna ihu da murnan ta kashe la'anannu sannan ta kotar da su daga halaka duk murin da ake yi jidaya ranta ba ce babu alaman mulmushi ko fara'a a tare har a tare har kai ta kofar gidansu sannan aka soke ta ƙasa jama'a na neman watsewa sai ta ɗaga muda ta ce ku dakata ci kowa ya daya aka kura mata idanu ita kuma sai mu zure take tana kallon jama'a ɗaya bayan ɗaya ta ce jama'a lokaci yana tafiya kwanaki suna wucewa watanni suna shuɗewa sannan muna cinye shekarunmu kuma muna gaskan kuma muna gaskan zamuna masu yawa ta cire cewa duka lokutan da na ambata suna zuwa da sauyi amma mu ba ma sauyawa me yasa jama'a suka yi tsit babu amsa ta ɗaga ta ce kun yi shiru tamkar ba ku gane komai ba alhali kun fahimci zance na ta daga ta ce in ma ba ku fahimta ba in ma ku fahimta in ba ku fahimta ba to ina nufin yanci yaushe kabilunmu na yamako yarina kanako da bagdad za su kwaci yancinsu a gurin tsinannu la'anannu judawa lalle mulkin zalunci ya isa haka tabbas muna buƙatar yanci dan gari ai waɗannan kalamai na jidaya sun firgita jama'a inda suka shiga zudu inda suka shiga rudi fiye da kima tabbas idan sarauniya juya ta ji kalaman jidaya to sai ta rushe anguwa sannan ta kashe kowa domin hakan ya taɓa faruwa a yankin duru inda wani matashi mai suna sam ya daga tutar yanci cikin sa'a ɗaya dakarun sarauniya juda suka mamaye yankin tamkar girgizan ƙasa haka aka girgije anguwa da mutanen yankin baki ɗaya tuno da wannan masifa da ya yi taimaka mutanen dur ya sa jama'a suka watse suka bar jidaya ita kaɗai daga ita sai mahaifinta da sauri ya kama hannunta ya shiga da ita gida ya ɗai da ita a talakansa ya kama kafaɗinta ya girgiza ya ce ‘yata wannan lamari fa ya fi ƙarfinmu ba ma da ƙarfi ba ma da ƙarfe ki janye wannan ƙudiri naki na tawaye tun kafin masifa ta afka mana jidaya ta murmushi ta ce baba a cikin masifa fa muke kuma kafin ta ƙarasa sai ta ga wani yaron shugaba hamdan ya shigo a firgice na cewa shugaba mun fada bala'i tamu ta ƙare hamdan ya ce me ke faruwa ne surai surai ya ce mu gyaro mu gyaro amfanin gonanka mun gyaro amfanin gonanka mun ɗauko bisa raƙuma arba'in wakai arba'in kwaram sai ga dakarun sarauniya juda take suka karɓe komai suka yi gaba jin haka sai hamdan ya ce wannan ba sabon abu ba ne ba su je za mu nemi wani a gudun ubangiji jin haka jida ya ce da surai ta wacce hanya suka bi da kayan sudai ya ce sun bi ta doguwar gada ne kawai ta kama hanyar fita da sauri mahaifinta ya bi ta yana kwala mata kira amma ini amma ina tana har ta haye doki inda ya sha gaban ta ce a 'ya'yata ta ce baba na yanke hukunci babu tsoro tamkar fitan kibiya haka je za ta zaburi doki tana nausa daji gudu take tamkar za ta je bangon duniya ta fita a cikin gari tafiyar sa'a biyu ta yi ta fada dajin rokoki daji ne mai ban tsoro domin yana da duhuwa sakamakon manyan itatuwa da kuma manyan duwatsu da kuma jibga-jibga tamkar za su taɓo sama kai tsaye jida ta nufi babban gadar zarkif wata ƙatuwar gada ce wacce aka yi ta da igiyoyi murɗaɗɗu da kuma itatuwar gadar na tsakanin wasu tsaunuka ne guda biyu waɗanda tsawon gadar sai kai tafiyar sa'a hudu a kai wanda kasanta ruwa ne mai tsananin zurfi ke gudana tabbas in dai mutum ya sullubo cikin wannan ruwa tufa ba makawa ya hallaka lokacin da jidaya ta isa wannan gada sai ta gaske da karin sarauniya da sun riga sun hau kan gada sun yi nisa sosai yawan su za su kai dubu sittin ta hange su tare da dukiyar mahaifinta suna neman haure gadan sai ta saki iko tana kwala musu kira ina ba ma sa jin ta balle su tanka mata ganin haka ta saki linzamin dokinta ta yi bayan su tana rabka ihu ko za su ji ta amma ina kai ko da jidaya ta ga suna neman ƙetare gadar alhali akwai shirin da ta yi musu sai ta fidda baka da kwari ta ana kiɓau guda biyar ta watsa su a tare kiɓau ɗin suka tafi da masifar guduwa a wani suka je suka soki mutum biyar suka huda suka fice suka ƙara hallaka dakaru biyar yar uba a fusace fa dakarun sarauniya juda suka tsaya sannan suka juyo ai a fusace suka yi ido biyu da jidaya tana wani huci tsananin mamaki ne kama su a ce yar wannan yarinyar ce ta kawo musu farmaki a hasale jida ta ce kai tsinannu kuna mamaki ne to ku sani ni ce ajali mai tadda na kwance ta daga murya ta ce ina rantsuwa da ubangijin sama a yau ɗayan ku ba zai rayu ba dakarun suka fusata tamkar za su afka magandunan mazaje haka baki ɗayan su kai kan jidaya da mugun nufi ita ma ta afka musu dankari yau ga karama da babban aiki mace mai kamar maza kwari mace mai kamar mace mai kamar maza kwari ne babu domin ana haɗuwa ta tarwa dagayen mazaje ta fara kisa tamkar zakanya a karken tumaki ta daga karya wuyan maza tana soke su duk inda ta gilma su ga mazaje na faɗuwa dawakai na sulmiyawa ruwa tsarin masifa sai da jidaya sai da jidaya ta juya akalar tafiyan inda ta kora raƙuma da dawakan da duk da suke ɗauke da dugiyar mahaifinta baya ta kora sunan ta fuskanci maƙiya wani sabon salon yaƙi gidaya ke sauke ga makiya inda ta sauya ma dawakin da raƙuma da suke ɗauke dukiyar mahaifin na ta hanya ta koma da su bayanta ta yi dawakan da raƙuman suka ɗauki hanya inda ita kuma gidaya ta fuskanci makiya ta ce kai tsinannu na kubutar da dukiyar mahaifina amma ku ba za ku kubuta ba ta yi ta ce ku taho a fusace suka afka mata inda ita ma ta kifu a kansu ta rika tura su lahira tabbas gida jaruma ce domin a duk lokacin da ta kai kura sai ta hallaka sama da mutum arba'in jidaya na wannan yaƙi ne tana rigan dawakan nan ko da tabbatar dawakan da dawakan da kuma raƙuman sun kai ƙarshen gadon sun sauka har sun tinkari ɗauri kawai sai ta juya ta yi bayansa ta kifa a guje tamkar iska haka take falfala gudu ganin haka su ma dakarun sarauniya juda suka barke da ihu suka yi bayan gidaya a guje shugaba duk ke rabka ihu yana cewa kada ku bata ta kai lalle ku kashe ta mazaje suka rika jifanta da miyagun makamai amma ba sa samun ta a haka fa har ta kai karshen gadon ta ɗan ba makiya ta zara kawai sai ta tsaya cik sannan ta fuskanci makiya inda su kuma suka cika da kago da suna kwalma ihu burinsu kawai su iso gare ta kayya cik suka tsaya game da tashin kame da shiga tashin hankali inda suka kasa motsawa saboda tsananin tashin hankali jar'u ba ba komai sun yi taron sarauniya juda cikin tashin hankali ya face ganin jidaya ta ɗaura kakkaifan takobinta a bisa igiyar da ke ɗaure da gadar ta kama ƙoƙarin yanke igiyar tabbas in dai ta yi nasarar yanke igiyar to fa kaf za su hallaka jidaya ta himmatu wajen ganin ta yanke igiyar wajen ganin ta yanke igiyar sadauki duf ya da ihu yana cewa a'a a sadauki duf ya da ihu yana cewa a'a ya aka yi ko da ya ga ba mafita sai ya kama dakari sai ya kama dakari sai ya daka ma dakarunsa tsawa yana cewa kucin mata a tare dakarun suka yi kanta kayya sai da suka zo dab da ita ta karisa yanke igiyar gadar ta yi ƙasa inda baki ɗaya dakarun sarauniya juda suka hallaka a cikin ruwan da ke kasan gadar jidaya ta kada dawakai da laƙuma ta yi gaba tankari labarin harkar da dakaru dubu sittin ya isa ga sarauniya juda hankalinta ya tashi ta cika ta batse ta miƙe ta kwarara ihu wanda sai da fara da ta kama girgiza ta ɗauko madubin tsafinta ta sa ta ɗauko madubin tsafinta ta sabi karantuwar lasuman tsafi sai hoton abin da ya faru da karanta ya bayyana kawai ta ga yankewar kawai ta ga yankewar gadan ne amma ba ta ga wanda ya yanke ta ba hankalin sarauniya juda ya yi matuƙar tashi domin ba ta ganin dakaran da ke hallaka mata ta, kawai girmawar takobin suke gani takobin tsafin takobin tsafin na soke karinta ta ce da ƙurara madubin tsafin na ta idanun kura ta kaci harbin da ke yakan mutanenta amma har aka kai inda jidaya ta yanke gadar baki daya gadar ta karye jama'ar ta suka hallaka amma abin mamaki bata ga fuskan jidaya ba wannan dalili ne sa sarauniya juga ta kula da ihu mai karfin da ya rika amsa kowa a cikin birnin jordan ta tafa hannu sau uku sai ga wata tawagan mayaka ta bayyana a gabanta za su kai su dubu uku ta kare musu kallo sannan ta kira sunan shugabar tawagar mai suna pawan ta ce ka ɗibi dakarunka ka je ga tsaunin lajana domin ka taho bin da domin ka taho min da boka zundai ne zai sanar da ne tsinin da ke kashe min dakaruna a can kuwa yankin kabilun baldus lokacin da suka gajidaya ta dawo da dukiyar mahaifinta bayan suna labarin cewa dakarun sarauniya da sun kwace ta sai mutane suka cika da mamaki sannan tsoron abin da zai biyo baya kama su shi ko shugaba hamdan lokacin da ya ga yar sajidaya ta kwato mar dukiyarsa sai tsoro ya kama shi ya zuga a guje yaje ya rungume yarsa ya kankame tamkar ba zai sake ta ba tsawon dakika goma sha biyar sannan ya sake ta ya kama hannuwan ta jijiga ta ya ce yata na rantse soyayyar da ke tsakanina da ke daga yau ba zan ƙara hana ki yunkurin tawaye ba lalle ke ce za ki zamo sullan kubutar ƙabilunmu a hannun tsinannun azzaluman kabilun jodawa da suka dade suna cutar da mu jidai ta ce na gode babana ga dukiyar kananni zan tafi lajana ta juya za ta tafi har ta kusa ficewa sai kira su ta cik ta tsaya ba tare da ta waigo ba sai shugaba hamdan ya ce yata za ki karu sadauki fa wanda sa a tsaunin lajana ki kashe takarinsa amma shi kada ki kashe shi ta ce a kan mai baba ya ce domin shi ma yana da wani buri irin naki a zuciyarsa lallai ki nemi haɗin kansa na san sai kun gauza yaƙi tsakanin ke da shi a ƙarshe zai zai mara miki baya domin shi ma yana da burin tawaye jin haka jidaya ta murmushi ta ce na gode babana ta fita a guje ta isa ka dokinta ta daka tsalle ta haye dokin nata ta yi makaimi dokin ya yi haniniya sannan ya bigi ya bi jinsa ya fita kibiya to jama'a a nan littafin dakarun tawaye littafi na ɗaya ya ƙare littafin da ismail ibn abdullahi abdullahi ya